بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن عجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابئهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم أصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويؤوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا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 bayanin mu game da tafsirin fatiha bayani kashi na biyar shekul islam ibn tamiya allah ya ji kansa akwai wani littafinsa mai suna a tuhfatul iraqiyya tuhfatul iraqiyya shafi na arba'in da biyar ya ce ƙala salaf malamai na farko sun ce inna Allah jama'a ilmal kutubil munazzala fil Qur'an Allah maɗaukaki ya haɗa ilimin da ya saukar a cikin littafan farko ilimi da yake cikin littafin attaura da ilimi da yake cikin littafin zabura da wanda yake cikin littafin injil littafai waɗanda Allah maɗaukaki ya saukar ga annabawa magabata duk ilimin da yake cikin littafan Allah ya haɗa su ya saka a cikin littafin Kur'ani. wa jama'a ilmal Qur'ani fil mufassal sannan duk ilimin da yake cikin ƙur'ani daga farkon littafin zuwa ƙarshensa Allah ya haɗa shi a cikin surorin da ake kiran su al-mufassal surori da ake kiran su al-mufassal a cikin ƙur'ani in ka duba manahilul irfan na a zarkani mujallad na farko shafi na 352 ya ce imamun nawawi ya kawo bayani da yake mafi inganci game da a surorin da ake kiransu al-mufassal ya ce surori ne da suka fara daga kan suratul hujirat zuwa قل bi rabbin nasa daga suratul hujurat zuwa kul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori su ne ake kiran su al-mufassal wa sumiya bil mufassali li fasli baina suwari bil basmala abinda yasa aka kira su al-mufassal saboda surorin ba su da tsawo nan da nan kana karanta sura zaka zo karshe ka ga bismillah ka fara wata sura daga suratul hujurat zuwa kul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori su ne ake kira al-mufassal zaka iya cewa izu goma kenan na qur'ani ko kuma izu tara daga nasi zuwa izu goma waɗannan surori su ake kira al-mufassal to shekul islam ya ce malaman farko sun ce duk ilimin da allah ya saukar a littafai na farko ya tattara su ya haɗa su ya dunkula su ya saka a cikin ƙur'ani shi kuma ƙur'ani duk ilimin da yake cikinsa Allah ya dunkula shi ya saka a cikin surorin da ake kiransu al-mufassal wato daga nasi zuwa izu goma wa jama'a ilmal mufassal fi fatihatil kitab sai Allah ya haɗa ilimin da ke cikin waɗancan surori na al ya dunkula su ya saka a cikin suratul fatiha wa jama'a ilma fatihatil kitab sannan duk ilimin da ke cikin suratul fatiha Allah ya dunkula shi ya saka shi fi kaulihi cikin ayar da yake cewa iyaka na'budu wa iyaka nasta'in duk ilimin da ke cikin Qur'ani Allah madaukaki ya sa shi a cikin surorin da ake kiransu al-mufassal kuma duk ilimin da ke cikin surorin al-mufassal Allah ya dunkula su ya sa su a cikin suratul fatiha sannan duk ilimin da ke cikin suratul fatiha Allah ya dunkula shi ya sa shi a cikin aya guda ita ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in iyaka na'budu wa iyaka nasta'in inji shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa ka duba littafinsa a tuhfatul iraqiyya shafi na 45 ibn al-qayyim al-jawziyya shi ma ya faɗi irin wannan magana a littafinsa wato akwai malamai da suka yi ire-iren wannan magana malaman farko su suka faɗe ta lallai ne duka ilimin da ke cikin littafan farko yana cikin ƙur'ani ma فرطنا في kitabi من شيء duk wani ilimi da ke cikin littafin attaura zabura injil littafai ɗari da hudu da Allah ya saukar wa annabawa magabata Allah ya haɗa iliminsu cikin ƙur'ani a ƙur'anin kuma Allah ya tattara ilimin ya saka a cikin surorin mufassal na mufassal Allah ya dunkula shi cikin suratul fatiha ilimin fatiha kuma Allah ya dunkula shi a cikin aya guda ita ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in idan ka duba sahih sunan abi dawud hadisi na 779 da al-irwaul galil hadisi na 295 da sahihul jami' hadisi na 4326 abu huraira da ubayyu bin ka'ab sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun kawo hadisi da ake kiransa hadithul kudusi hadithul kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin allah tabaraka wa ta'ala allah yake cewa da kansa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na rabi biyu ita wannan sallar Allah ya ce ya raba ta tsakaninsa da bawansa rabi biyu wali abdi ma sa'ala duk abin da bawa na ya roƙe ni kuma zai samu biyan bukata Allah ya ce fa'iza ƙalal abdu idan bawa ya tsaya a sallah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai Allah ya ce hamadani abdi bawa na ya gode min fa'iza qala idan mutum ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce afna alayya abdi fa'iza idan mutum ya ce maliki yaumiddin qala sai Allah ya ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni fa'iza ƙala idan mutum ya ce iyaka abudu wa iyaka sta’in ƙala sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi to wannan kuma wata mu'amala ce tsakanina da bawana wali abdi masa ala kuma bawana zai samu duk abin da ya roƙa fa'iza ƙala idan ya ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dallin sai Allah ya ce wali abdi ma sa'ala bawana ya samu duk abin da ya roka wannan hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithul qudsi to ku lura da wannan hadisi Allah maɗaukaki ya ce, Idan bawa yana sallah ya ce, Iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai Allah ya ce, Haza baini wa baina abdi wannan tsakanina ne da bawana. Wata mu'amala ce ta musamman tsakanina da bawana. Mu'amala da take tsakanin Allah da bawansa ita ce saƙon da ke zuwa cikin littafan da duka Allah ya turo ko. Allah ya turo littafin attaura don ya yi bayanin mu'amala da ke tsakaninsa ne da bayinsa. Allah ya saukar da littafin Injil don ya yi bayanin mu'amalar da take tsakaninsa ne da bayinsa. Hakanan littafin Azzabur, hakanan littafin Ƙur'ani, duk wani littafi da Allah ya saukar ya saukar da shi ne don ya bayyana mu'amala da take tsakaninsa da bayinsa. Don haka kalmar iyaka na budu wa iyyaka nasta'in take zama wata mu'amala ta musamman tsakanin bawa da Allah don haka babu aya cikin Qur'ani wanda take ɗauke da ilimi ilimin nan wanda ya kunshi littafan farko kuma ya kunshi duk ilimin da ke cikin Qur'ani fiye da ayan nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibn al-qayyim al-jawziya shekarunsa 672 da mutuwa yanzu Allah ya ji kansa 672 ya daɗe rabuwarsa da duniya musamman ya rubuta littafi da ake kira madariju saliki na baina iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wannan littafin yana da volumes guda uku manya-manyan littafi ne guda uku ya yi littafin ne kawai saboda ya fassara wannan kalma ta iyaka na abudu wa iyaka na sta'il mujallaji guda uku three volumes na littafi kawai akan fassarar wannan aya daya ashe kenan da za mu ɗauki watan nan muna bin fassarar iyaka na abudu wa iyaka na sta'il billahi al'azimu watan zai kare ba mu gama ba a cikin mujalladi na farko shafi na 95 ibn al-qayyim al-jawziya yace humal kalimatan al-maqsumatan waɗannan kalmomi guda biyu su ne suka yi ayan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in to ka cire iyaka na'budu nasta'in waɗannan kalmomi guda biyu ibn al-qayyim al-jawziya yace su ne aka raba tsakanin Allah da bawa kashi biyu kalma guda ta bawa kalma guda kuma ta Allah magana tana da girma don haka ɗaukan wata ana magana a kai wallahi yayi yi kaɗan in za ka yi maganar mu'amala tsakanin bawa da Allah to wannan magana taka dole ta ɗauki lokaci mai tsawo littafi ya rubuta mujalladi uku musamman yana bayani akan matakai-matakai na mu'amala tsakanin bawa da Allah don haka duk ilimin Qur'ani yana cikin wannan aya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in mu'amalar ita ce ciniki Allah da hikima kai Allah mun gode ma da kai mu musulmai da buɗe littafin Qur'ani abinda za ka fara gani ka lura a ce mutum ne wanda bai taɓa sanin musulunci ba ka ɗauki ƙur'anin nan ka kai shi kamar can ƙasashen turai ko ƙasashen amurka ka san akwai wanda bai taɓa sanin menene ma musulunci ba ka je ka ba shi littafin nan ya buɗe komai kafircinsa komai tsananin ƙinsa ga Allah in ya buɗe ƙur'ani wallahi sai hankalinsa ya natsu domin abin da zai fara gani shine Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ka suranta wannan mutumin ka ɗauki kanka misali a matsayin halin da yake ciki kai ne ka buɗe ƙur'ani sai ka ga abin da Allah ya fara da shi shine ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda yake rahama ga bayinsa yake jin kai shi ke ba su ruwan sama shi ke ba su shuke-shuke shi yake ba su rayuwa shi ke ba su haihuwa shi yake da iko a ranar hisabi sannan sai ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai muke bauta kuma kai muke neman taimako kafin Allah ya ce ka bauta masa sai da ya ma bayanin shine wa ya bambanta da a ce Allah ya fara Qur'anin da cewa kai ku kama bauta na da bude Qur'ani sai ya ce ku kama ibada ce kai wannan littafin wanda duk ya saukar da shi yana da zafi sai Allah ya fara da sauki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya bayyana maka kansa tukuna shin ya cancanta a bauta mar ko bai cancanta ba sai da ya maka bayani kai ka gane bayanin tukuna godiya ta tabbata ga Allah waye Allah ubangijin talikai shi ya halicci kwari tsuntsaye dabbobi mutane ar rahim shi ke baku ruwan sama ya baku duk wata rahmaniyya. maliki yau yawmiddin shi ke da iko shi kaɗai a ranar hisabi sannan sai ce to bauta min kaga sai da ya bayyana maka kansa ya nuna maka cancantar a bauta masa sannan sai ce to zo ka bauta min Qur'ani tana ɗauke da mu'ujiza mai girma wallahi duk mutumin da ya samu kansa cikin musulunci ya gode ma Allah alhamdulillahi rabbil alamin mu'amala da take tsakanin mutum da bawa kamar ciniki ne wai Allah tallata tallata kansa yake gare ka iyaka na'budu wa iyaka nasta'in kamar mu'amala ce ta ciniki tsakaninka da Allah tabaraka wa ta'ala wato Allah yana cewa kai bawa kana da wani abu da nake nema in ka bani sai in baka ai kasuwanci kenan bani in baka kawo abin sayarwanka ni kuma sai in saya in baka kuɗi me kuɗin Allah ita ce aljanna shi yasa manzon Allah ya ce ala inna sil'atallahi galiya kaddarar Allah tana da tsada ya ce ala inna sil'atallahi aljanna kaddarar Allah ita ce aljanna ka bashi wani abu da yake so gunka shi kuma ya baka wani abu da zaka so me yake so a gurin ka ibada me kake so a gurin shi taimako don haka akwai wani abin da kake da shi wanda Allah yana bukata shi ma kuma akwai abin da yake da shi wanda zai baka to amma ku lura duk mutumin da ya ɗauki kayansa zai kai kasuwa akwai sharuɗa kashi biyu kafin a sai kayan haka ne ko na ɗaya kayan da ka kawo sayarwan nan shin ana son irin shi ko ko a'a ana neman wannan kayan ko ba a neman sa ka'ida ta farko kenan idan ka tallata wa Allah abin wato wata ibadarka to abu na farko da Allah zai duba shi ne ita wannan ibadar da ka kawo yana son irin ta ko bai so sannan abu na biyu me ya kimar ibadan taka yau ko riga ce ka je sayarwa ai riguna iri iri ne akwai riga da ta kai naira dubu akwai wadda naira ɗari ma sai a saye ta ko daraja daraja ce saboda haka ibadar ka ita ma tana hawa kan wannan matsayi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa akwai wanda zai tsaya sallah ba shi da wani rabo a sallan safa ce kashi ɗaya cikin tara na sallan wani kashi biyu cikin goma wani kashi uku cikin goma wani kashi hudu cikin goma daraja hawa hawa ce na masu sallah to haka kuma kaddarar da kake sayar ma Allah tabaraka wa ta'ala in kana son Allah ya sai ibadarka to dole ne ka yi ibada wadda yake nema kuma dole ne ibadan nan ka kyautata ta ta samu kima madaukakiya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 shi ana masa wahayi mu ba a mana wahayi an masa wahayi annama ilahukum ilahun wahid abinda aka ce abin bautan ku mutane abin bauta ɗaya ne Allahnku guda ne faman kana yarju liqa rabbih to duk wanda ya kasance yana fatan saduwa da rahamar ubangijinsa in dai kana son Allah ya sayi ibadar ka ya karba ya baka lada falyamal amalan salihan to aikin da zai yi yayi mai kyau to ba ma Allah ba ko ɗan adam ne ka kawo kayan ka sayarwa gare shi in baya da kyau bai saya ka tsaya sallah ka yi wata sallah tsumma sai ka miƙa wa Allah wannan tsumma ka ce Allah sayi wannan tsummar to shi da yake da bayi masu yawa waɗanda suke bashi kaya masu tsada ibadar su mai tsada mai kyau yaushe kuma zai sai tsumma yayi mai dashi. shi sai jefar ma a juji faman kana yarju liqa rabbihi wanda ya kasance yana fatan saduwa da rahamar ubangijinsa falyamal amalan salihan kaji fassaran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada ya shirka da bautan sa wato da wani wa illa fa ibadatuhu batila matukar aka samu ibadar da kake yi baka yi mai kyau ba to Allah madaukaki ba zai karbe ta ba shi yasa na Umar yake da addu'a yana cewa Allahumma ji'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi Sayidu na umar yana wannan addu'a ya Allah ina roƙonka ka saka aikina na ya zama mai kyau domin mai kyau kake karba ya Allah ka sa aiki ya zama tsarkakakke ban yi shi don kowa ba sai kai ya Allah babu riya wala alli alli ahadin fihi shay'an sannan karka sanya ma wani rabo a cikin aikina. ya Allah ka sa ayyukana su zama kyawawa ka sa ayyukana babu riya a cikinsu sannan kada ka ba mu wani rabo cikin aikina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aikin da babu umarninmu a kai, wannan aikin ana maida masa Allah bai karba don haka ita sallar da za ka yi har Allah ya karbe ta dole ne ka yi ta mai kyau ibadarka dole ta kasance ibada ce mai kyau kuma babu riya a cikin ibadar ka yi ibada mai kyau babu riya a cikin ibada ibada mai kyau kuwa ita ce wadda ta ɗauko siffar ibada ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallar ka ta yi kama da ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce sallu kamar aitumuni usalli idan ka yi sallah irin ta manzon allah sannan kai ƙoƙari ka kiyaye cikin sallar ka babu riya to sai Allah ya karbi wannan ibadar taka har ma kuma ya baka lada a kai. siffar ita wannan sallar da Allah yake karba ita ce ta zo cikin wani hadisi da ke cikin silsilatu sahiha hadisi na 1421 annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma anas bin malik manzon Allah ya ce masa salli salata rajulin ya kai anas in za ka yi sallah to ka sallah irin ta mutum la ya zunnu annahu yusalli salatan gairaha mutumin da bayi tsammanin zai sake sallah irin wannan in za ka yi sallah to ka sallah irin ta mutumin da bai ganin zai sake wata sallah bayan wannan wato duk ilin da ka tsaya sallah to ka sa a tunaninka cewa ba za ka sake samu wata damar yin wata sallah ba kuma har abada wannan ita ce sallarka ta ƙarshe in ka tsaya sallar isha to kai sallar nan da tunanin da wuya sallar asuba ta same ka cikin masu rai kenan a ranar tashin kiyama sallar isha'i din nan fa ita ce sallar ka ta ƙarshe domin ba kai wata sallah a bayanta ba duk sa'ilin da za ka yi sallah manzon Allah ya gaya ma Anas bin Malik yace kai sallah irin ta mutum wanda ba yi tsammanin zai sake wata sallah a bayan wannan to wanda yake irin wannan sallah shine wanda Allah yake karban ibadarsa ba mutumin da ya tsaya yana sallah hankalinsa yana wani guba wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa wa yadhkuruna Allah illa qalila ko in sun tsaya sallan su tsaya da mutuwar jiki ka tsaya sallah kana hamma kana mimmika ka gama ikamar ba baka san ka kare ba yura'unan nasa kuma sallar nuna wa mutane suke yi in suna cikin jama'a su rika kyautata karatu suna kyautata ruku'i suna kyautata sujuda amma in su kadai ne a daki za su yi sallan babu mai ganin su ba sa yin ta da kyau Allah ya ce wa la yadhkuruna Allah illa qalila ba su tuna Allah ba su ambaton Allah cikin sallan face dan kadan galibin sallan tunaninsa na kasuwa ko tunaninsa na wani guri a fahihul jami' hadisi na 3764 Abu Huraira ya ce wata rana manzon Allah yake tsawatar ma wani mutum yace masa ya fulanu ya kai ne afala husinu salataka yanzu ba za ka kyautata sallar ka ba ba za ka yi sallah ka kyautata sallar ka ba aula la musalli idza salla kaifa yusalli yanzu mutum in yana sallah ba zai duka lura ya yake sallar nan ba sai manzon Allah ya ce fa inna ma yusalli li nafsihi kar ku manta fa kansa yake wa domin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bauta kai muke neman taimako wato in kai sallah mai kyau Allah yana baka taimakon sa, yana baka lada in kai sallah mara kyau aikin banza ne mu'amala ce tsakaninka da Allah in ta yi kyau kasuwancin ya yi kyau in ta ɓaci ka yi asara sallarka ta zama ta banza saboda haka manzon Allah ya ce fa inna ma yusalli li nafsihi mutum yana ma kansa ne sallah kar ka tsammanin kana ma wani ne sallah tsawatarwa manzon Allah yake ya fulan ya kai wani afala tuhsinu salataka yanzu ba za ka kyautata sallar ka ba ala yanzuru musalli idan salla kaifa yusalli yanzu mai sallah ba zai rika lura ba idan yana sallah ya rika lura yaya yake sallan nan anya ruku'un ka tayi anya kuwa sujjadar ka yayi anya karatun da kake cikin sallan nan yayi ka sa cikin tunaninka inji manzon Allah fa inna ma tusalli li nafsika kana makanka ne sallah in ta yi kyau mu'amala tsakaninka da Allah ta yi kyau in ta ɓaci mu'amala tsakaninka da Allah ta ɓaci in ka duba kitabu sunna hadisi na 315 da sahihul mishkat hadisi na biyar da sahihul jami' hadisi na 7957 da littafin imamu tirmizi hadisi na 2516 abdullahi bin abbas kun sha jin hadisinsa hadisi ne ingantacce ardafahu wata rana manzon Allah ya goye shi kan dabba wannan yake nuna mana babu laifi mutum ya goye wani akan abin hawa ka ba da lift idan mutumin kirki ne tun makala da manzon Allah ya goye shi kan dabba sai ya ce masa ya gulamu ya kai yaro lokacin abdullahi bin abbas saurayi ne ya kai saurayi ala ahabu laka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna kana so in maka kyautar wasu kalmomi waɗannan kalmomi Allah zai amfane ka in ka rike su in ji manzon Allah ya kai saurayi kana so in baka kyautar wasu kalmomi Allah zai amfane ka da su in dai zaka rike su ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka in ji manzon Allah ihfazillah tajidhu amamaka ka kiyaye Allah zaka samu Allah nan a gabanka duk sa'ilin da kake da bukata zaka samu Allah nan da nan a gabanka wa idza sa'alta fas'alillah in zaka yi roko sai ka roki Allah amma in ka kiyaye shi wa idza sta'anta fasta'in billah kuma in zaka nemi taimako sai ka nemi taimakon nan na Allah in fa ka kiyaye shi malamai suke ɗaukan wannan hadisi a matsayin fassara ta iyaka na abudu wa iyaka na sta'in menene fassarar iyaka na abudu kai muke bauta ihfazillah kiyaye Allah iyaka na abudu kai muke bauta ka kiyaye Allah wa iyaka na nasta'inu manzon Allah ya ce mata wa idasta'anta fasta'in billah in ka bauta ma Allah to sai ka nemi taimakon Allah in ka kiyaye Allah to sai ka roki Allah wanda ya bauta ma Allah ya kiyaye Allah idan ya roki Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana bashi biyan sa take don haka yasa malamai suke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ita ce ayatu tawakkul fil qur'an ita ce aya ta tawakkali cikin qur'ani duk mutumin da ya ce ya dogara ga Allah sai ka ɗauke shi ka jefa shi cikin wannan aya iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu ina matsayinsa shin sikelin yayi nauyi in dai kana da kyakkyawan tawakkali za a samu matsayinka a wannan ayan yana da kyau ibnu taimiyya Allah ya ji kansa yana da wani littafi kuma na daban banda wancan at-tuhfatul iraqiyya ana kiransa al-ubudiyya in ka duba shafi na ashirin ya ce al'ibadatu ta jima'u aslaini Allah ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kai muke bauta kuma gare ka muke neman taimako to kalma biyu ce kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗa ɗaya taka ɗaya ta Allah kalmar farko ita ce taka na abudu kalma ta biyu ita ce ta Allah nasta'inu al'ibada min al'abdi wal isti'ana min Allahi ibada tana wajen wa bawa taimako kuma yana wajen wa Allah to kaga kenan kalmomi guda biyu ne suke shiga tsakanin mutum da ubangijinsa kalma ta farko ita ce ibada wannan tana sashin Allah kalma ta biyu ita ce taimako wannan kuma tana sashin ubangiji to kalmar ibada in muka ɗauke ta in je bunu taimiyya a cikin littafin sa al'ubudiyya shafi na ashirin tana hada asali biyu gayatul hubbi bi gayatul zulli wal khudu'i matukar kauna da kuma matukar kaskantar da kai da tawali'u kauna biyayya su suka hada ibada faman ahbabtahu wa lam takun khabi allahu lam takun abidan lahu idan kana son Allah baka bin Allah to baka bautan Allah idan kana son Allah kana bin Allah to shikenan ka tabbata kenan mai bautan Allah kafin mutum ya zama mai cikakkiyar bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala dole ya kasance yana son Allah yana bin Allah in ka tsaya sallah kana son Allah kake sallan nan ko kana sallan nan ne kawai don dai wato shakatawa da walwala kana sallan nan da ƙauna ga ubangiji ko ko a'a don haka matukar za ka tsaya sallah ka tabbata ka tsaya sallan nan da nishaɗi da ƙauna kamar kai ne kake da budurwa misali ka tafi gurinta ka aika a kirata an kawo ma muharrami an zaunar duk kalmar da zai hito bakinka kana ƙoƙarin kalma ce ta zama mai kyau zaman da za ka yi da ita ba ka son a samu wani abu ya ɓata wannan zama bare a ce ka tashi daga wannan zama akwai ɓace rai tsakaninka da ita haka ne ko ba haka ba duk mutumin da yake kaunar mace in ya tafi gunta hira dole zai kiyaye lafazin da ke fita bakinsa dole zai kiyaye zaman da zai yi da ita duk abin da zai bata zai kula ya tabbata wannan abin yana da kyau to bare kuma wanda ya tsaya da Allah in ka tsaya da Allah kafin ibadar ka ta karbu dole tukuna sai Allah ya ce mala'iku ku duba ku gani shin wannan mutumin tsayuwarsa dinnan ya tsaya kuwa da ƙaunata? akwai alamar ƙaunata? ka zo ka tsaya sallah kana shafa gemu kana kunce rawani ka nada kana susa kana wane ne wannan babu kauna to sannan kuma komai kiyayewarka ga Allah komai ƙaunarsa, dole ya zama kana tawali'u gare shi menene tawali'u abinda zaka bashi din nan mai kyau ne na'am ka tsaya sallah kana cikin natsuwa ku duba tarihi imamu malik Allah ya ji kansa aka ce in ya tsaya sallah kai ka ce gawa ne a gabansa akwai lokacin da ƙudan zuma goma sha bakwai ya harbe shi bai yi susa ba saboda tsananin ƙaunar wanda ya tsaya gabansa to abu na biyu shine shin sallar da za ka ba wa Allah mai kyau ce don haka dole ne a samu an samu cikakkiyar wato biyayya ya zama kana ƙaunar Allah kuma ya zama akwai tawali'u idan akwai tawali'u cikin ibadarka kuma akwai ƙaunar Allah to sai Allah ya karbi ibada in ji ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama yace in muka ɗauki ɗaya kalmar ita ce al-isti'ana ita ma ta ɗauki asali guda biyu neman taimakon Allah ya ɗauki asali guda biyu abu na farko shine fiƙatu billah yarda da Allah ɗin kafin ka nemi taimakon Allah dole ka amince da Allah ka tabbata a zuciyarka Allah zai iya taimakon ka sannan abu na biyu wal i'timadu alaihi da kuma dogaro gare shi idan ka haɗa abu biyu ɗin nan ibadarka ta zama akwai ƙaunar Allah akwai tawali'u ciki sannan neman taimako da kake wajen Allah ya zama ka amince da Ubangiji kuma ka dogara da shi to an samu tawakkali shi yasa Allah ya ce walillahi gaibu samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru walillahi gaibu samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa abuduhu wa tawakkal alayhi وما ربك بغافل amma تعملون Allah yana fassara aya ta ƙarshen suratu hudu da aya da take cikin fatiha iyaka na Abudu wa iyaka sta'inu ayatu tawakkul walillahi gaibu samawati wal ard gaibin sammai da kasa na Allah ne abinda suka buya duk Allah ya san su wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ga Allah ake mayar da al'amari baki ɗayansa sai ya ce fa'buduhu ka bauta masa kun ji iyaka na'budu wa tawakkal alaihi sai ka dogara da shi shine wa iyyaka nasta'in fa'budhu ka bauta masa wa tawakkal alaihi ka dogara da shi shine iyyaka nasta'in wa ma rabbuka bigafilin amma ta'maluna ubangijinka bai kasance marafka ne game da abin da kuke aikatawa ba Allah yana ganin ibadarka yana kuma ganin bukatarka in dai zaka kyautata ibadarsa ka tawakkali gare shi to dukkan bukatunka za a biya maka Allah ya san su misali misali na ibada da kuma kyakkyawan tawakkuli da malamai suke faɗa kamar ibn al-qayyim al-jawziya a cikin littafin sa din dai wanda muka yi bayani madarijus salikina baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mujalladi na farko yace mutumin da tawakkalinsa ya tabbata to kafin ya gama sallah idan ka tsaya sallah in dai sallarka ka ta yi kyau kafin ka gama sallah Allah yana warkar da kai daga cututtuka kashi biyu in ji ibnul qayyim al-jawziya karatun fatiha kawai da kai zuwa ƙarshe Allah zai warkar da kai ka tabbata ibadar mu akwai bukatan gyara a ciki yace in iyyaka na'budu Allah zai warkar da kai daga ciwo na riya domin idan ibadarka ta gaskiya ce to babu yadda za a yi a samu riya a cikinta faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada riya da kuke gani cuta ce a cikin zuciyar bawa riya kai abu don a gani ko kyauta zai yi sai ya dubi inda za a gani idan a boye ne ba zai baka ba in ka bi shi gida ga ta malam bani da lafiya ce makani da kuɗin jinya ba zai baka ba in kana son ya baka to ka bari sai yana cikin jama'a sai ka zo ka kirara shi ka yabe shi to in ka roke shi sai ya baka ko baka roka ba ma zai baka wannan riya kenan ko ko sallarsa in ya tsaya cikin jama'a yayi mai kyau a boye kuma yayi mara kyau idan ibadar ka ta tabbata ibada mai kyau to babu yadda za a yi a samu riya a cikinta don haka kafin ka gama sallan Allah ya warkar da kai daga wannan cuta ta riya sannan ya ce wa iyaka nasta'in idan ka ce ya Allah gare ka muke neman taimako to daga nan kuma Allah ya wanke ka daga shirka Tun mutumin da yake neman taimakon Allah ba a samunsa gurin boka ko za a same shi ba a samunsa gurin malamin duba ba a samunsa gurin tsatsu ba bare shirka dole za a samu tawakkalinsa yana ga Allah in yana da bukata wajen Allah yake kaiwa kadai duk mutumin da ya tsaya sallah in dai sallarsa ta gaskiya ce to ba shi sa wani abu a cikin zuciyarsa ya dogara da wannan abin in ba Allah ba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai muke bauta kuma taimakonka muke nema sai aka same ka kai ne wajen boka fatiha ka ta zama ƙarya sallar ka ta zama ƙarya ka tsaya gaban Allah kana masa ƙarya yaushe ne Allah zai karɓi wannan ibada ya baka lada ka tsaya sau biyar sallar asuba wa iyyaka nasta'inu sallar azhar wa iyyaka nasta'inu sallar la'asar wa iyyaka nasta'inu magariba isha'i wa iyyaka nasta'inu nafila wa iyyaka nasta'inu amma da ka gama sallar sai ka tafi kuma gurin boka sallolinka baki ɗaya sun zama ƙarya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai yaudaran Allah suke yi wallahi inji Allah wa huwa khadi'uhum kuma Allah zai mai da yaudaran kansu Kisa sa yace wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa illa ko sallah suka tsaya wallahi ƙarya suke inji Allah Sallah su ta banza ce in sun tsaya ba su tuna Allah suna yi ne in kaga ma sun kyautata sallar suna yi ne don mutane su gani duk mutumin da ke zuwa gun boka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce wannan mutumin ba shi ba annabin rahama bare ma tsakaninsa da Allah ba shi ba annabin rahama bare ka je gun boka ya faɗi wata magana ka ji ko da baka yarda ba manzon Allah ya ce to sallah ta kwana arba'in wannan babu ita domin iyaka nasta'inu ta ruɓe. iyaka nasta'inu ya rube tunda ya rube rabi guda na mu'amalarka da Allah ta ɓaci idan mu'amalarka da Allah ta ɓaci ko to babu yadda za a yi Allah ya karɓi komai da ka kawo masa ibadarka ta banza ce wallahi mu kiyaye fassarar Fatiha daga nan muke barin bautan mu idan kuwa aka samu in ji ibn qayyim al-jawziya yace iyyaka na'budu ya zama gaskiya iyyaka nasta'inu ya zama gaskiya to Allah ya warkar da kai daga na daya ciwon riya na biyu kiwon shirka sannan in ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dallin ibn al-qayyim al-jawziya yace in dai fatihar ta gaskiya ce to wallahi ko ciwon kai ka tsaya sallan da shi kafin ka je karshen fatihar ka warke kai ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim gairin maghdubi alaihim wala dallin baka roki Allah ba sai Allah ya ce duk na warkar da shi me dalili domin duk mutumin da ya tsaya sallah to ya miƙa al'amarinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya miƙa miƙa wa Allah bukatunsa ba shi da wata bukata da wani zai biya masa illa Allah saboda haka dukkan cututtukan ka Allah madaukaki zai warkar da su kafin ma ka gama wannan fatiha ta sallah din in ka ga wata cuta Allah ya barka da ita to wannan Allah ya barka ne saboda ya gwada ka ya gwada ka ya gwada ka amma ba domin ba a samu maganin warkar da ita ba shi yasa manzon Allah hadisai sun tabbata mana aka ce idza hazabahu amrun in al'amarin sa ya rikice manzon Allah in ya shiga damuwa sai ce ina Bilal tashi ka kira sallah mu huta domin manzon Allah yana tsayawa sallah yana karanta Fatiha yana zuwa wala ballin duk damuwarsa ta kai shi yasa malamai suke kiran Fatiha da suna suratu shifa sura ce ta magani ku duba littafin sahihul bukhari kitabul tibbi kitabul ijara kitabu fadail kitabul fada'il da kuma littafin muslim hadisi na 2201 da littafin abu dawud hadisi na 3900 da littafin imam turmizi hadisi na 2063 eh, da kuma littafin ibn maja hadisi na 2156 abu sa'idin al-khudri kuna jin labarin nan amma ku ɗauko shi ku haɗa shi a wannan guri ku gama anarsa yace wata rana sahabban manzon Allah tafiya ta same su inna nasan min ashabin nabi wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sun kama tafiya suna cikin tafiya sai zango ya same su marro bi hayyin min al-arabi sai suka wuce wani ƙauye na larabawa sun zo wuce wannan ƙauyen larabawan sai suka ce ya kamata su yi sansani su yi zango a wannan gurin falam ya karauhun suka nemi mutanen ƙauyen nan su musu liyafa ba su yi ba walam ya ko ruwa ba su ba su ba mutanen ƙauyen ba su da kirki sai suka je gaba da ƙauyen suka yi sansani da suka yi sansanin su za su kwana su huta sannan su ci gaba da tafiya mutanen ƙauyen dai ba su yi kirki ba ba su taimaka musu da komai ba falu diga sayyidul hayyi abu sa'idul kudri ya ce da daddare sai kunama ta harbi mai gari sarkin wannan ƙauyen aka nemi maganin kunama ba a samu ba fatauhum sai suka zo gurin sahabbai faƙalu suka ce hal inda kun yi rukuya ko hal minkum min raƙin shi cikin ku akwai wanda ya iya tofi domin larabawa sun sani tun kafin bayyanar manzon Allah tofi na magani suna tofi don haka manzon Allah da ya taho ya taras cikin al'adar larabawa akwai tofi idan ciwo ya samu wani sukan kai shi a masa tufi sai manzon Allah ya ce a'ridu alayya ruqakum ku zo ku bayyana min duk irin tofin da kuke yi wannan yayi irin tofinsa wannan yayi irin tofinsa manzon Allah yana jin tofinsu kowanne da manzon Allah ya ji nashi sai ya hukunci ya ce to kai tofinka yana da kyau yana da kyau a yi wannan wannan tofin ba shi da kyau a bar irinsa kun ga tofi asali akwai shi tarihin larabawa kafin ma bayyana manzon Allah da ya taho sai ya bayyana tofi mai kyau da kuma tofi mara kyau kuma har yanzu akwai tofi mai kyau akwai tofi mara kyau tofi wanda ya samu sharuɗa waɗanda annabin rahama ya gindaya wannan tofin shine mai kyau tofi wanda ya saba ka'idojin manzon Allah wannan tofi shine mara kyau don haka dole ne mai karatu domin babi ne musamman babi na ruqya wanda in kana son sanin tofi da ya inganta da kuma wanda bai inganta ba dole sai ka ce makaranta Allah shi samu gane larabawan nan ba su samu magani ba cikin wannan ƙauye wasu suka ce to abin da ya kamata mu je gun waɗannan mutane dai da muka ki basu liyafa mu nemi taimako ya zama dole suka zo inda suka yi sansani suka ce har kun min rakin cikin cikin ku akwai wanda ya iya tofi sahaban suka ce a ah, haba ko mun iya ma muku mutane irin ku mun zo ko ruwa muku ba mu ba ya na'am mun iya tofi dukkan mun nan duk wanda kuka gani ya iya tofi walakin na kum lam taqruna fala naf'al hatta taj'alu na ju'lan mun iya amma ba za mu yi tofin ba sai kun biya mu tunda abin haka ne tun da ku san ku taimaka mana ba da ruwa ko ku ba mu wata liyafa saboda halin kirki to mu ma yanzu tun da kuna neman wani abun mu dole sai ku biya mu sannan mu ba ku wannan shine gaskiyar magana ba nan ma cewa akai cikin sahabban manzon Allah dukka sun ki mutum ɗaya ne yarda shine Abu Sa'id al-Khudri ya ja mu eh to ni zan yi amma za ku biya ni to ya nawa za mu biya ka fa ja'alu lahum ala zalika qati'an min al-ghanam yace garke guda na awakai sai kun bani tunkiya arba'in tunkiya arba'in saboda kunama ta harbi sarki kaga dole a bayar ko kunamar iri-iri ce Bari kunama irin ta sahara irin wannan kunamar in ta harbe ka kai awa guda kayi arziki ina ga irin ta don abin da zai sa mutumin ƙauye ya ba da garke guda na awakai ba karamin abu ba ne mutumin da ya hana ruwa sannan ka ce sai ya baka awakai guda arba'in sannan ka masa tofi yace sun yarda shi kenan yace ku kawo sarkin aka kawo sarki فجعل minna ya يقرأ عليه fatiha الكتاب سيدك فاتحة الحمد لله fatiha alhamdulillahi الرحمن الرحيم yana zuwa ƙarshen ta mutumin nan ya miƙe kamar kunama ba ta taɓa harbinsa ba faƙama ka allam ya kun bihi kalaya ya miƙe kamar babu dafi jikinsa shi kenan ya koma kuma ba su musulunta ba dama abin da ya kawo su a musu tafi an yi kuma sun warke kuma sun bada wa kai arba'in sun tafi dama ciniki ne sai ya ce to ga kai arba'in ya zamu yi suka ce la ta'jalu kada ku yi garaje ba mu yadda ba mu taba jin inda manzon Allah ya ce a tofi in an yi tofi a bada kuɗi a karba ba hatta na atin nabi sai mun je ga annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam kun ga sahabban annabi suna aiki da umarnin Allah ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi kar ku sha gaban Allah da manzon Allah duk abin da za a yi ku yi ƙoƙari ku nemi sanin Allah cikin wannan abin ko mai ahalari ya faɗa yace kada mutum ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumar Allah fihi sai ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki to su ba su taba jin wanda ya karanta Qur'ani aka biya shi ba gashi Abu Sa'id al-Khudri yayi ce to don haka duk awakan nan ba mu yadda a yanka guda ba sai mun tafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ataina abu sa'id al-khudri yace sai muka zo ga manzon Allah fa zakarna lahu zalika muka gaya masa labari ya rasulullah kaji kaji tafiyar da muke yi mun tafi wani kauye mutanen kauyen ba su da kirki ko da ya su ki mana to amma da shike dare yayi muka yi sansani a gefe cikin dare kunama ta harbi sarkin garin suka yi suka yi warke abu ya gagara suka zo wajenmu suka ce akwai wanda iya tofi muka ce duk mun yi iya amma ba za mu yi ba abu sa'id al ya ce shi zai yi suka yi jinga sai sun bashi awakai guda arba'in sannan ya tofi kuma suka bashi ya yi tofi mutum ya warke to mun zo ne ka gaya mana shin waɗannan awakai halal ne mu ci ko haram sai manzon Allah ya ce wa ma yudrika innaha ruqya ya sanar da kai cewa wannan tofi na gaskiya ne akwai masu ci da tofin karya, amma kai kam ka ci da tofin gaskiya wata rabo ne ma a bi sahamin ne ma kusa rabo ciki ko za ku raba ku bani kashi guda ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka yi rabo da manzon Allah shi ne ibnul ya ce don Allah musulmai ku lura haza haza haza fatiha fa kenan ina son ku lura da kyau ma'a kaunin mahalli gairu qabilin gashi ma mahallin da aka yi fatihan bai dace ba in ma li kauni haula il hayy gairu muslimina wanda aka yi matofin musulmi ne eh wanda aka karanta masa fatiha ya warke musulmi ne yace to ko da musulmi ne a ce mutumin kirki ne mutumin kirki ya ki ba ruwa ga bako an karanta fatiha ga mutumin banza kuma arni ya warke ya ce to fa kaifa idza kana al-mahallu qabilan to ina kuma a ce an karanta fatihan nan ga mutum musulmi mutumin kirki ba shi da lafiya anya kana ganin wannan mutumin ba zai warke ba amma sharaɗinta shine ibadar ta samu karbuwa wajen Allah ko a'a iyaka na abudu wa iyaka nasta'in nan ne magana take shin ibadar ka Allah ya karba bari har ya baka taimako ko ko a'a bai karba ba wannan fa sahabi ne na manzon Allah Abu Sa'id al-Khudri cikin manyan sahabban annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha yana tofawa shi kenan mutumin ya miƙe in kana so ka kwatanta imanin ka yi ƙoƙari ka bincika wani wanda kunama ta harba ka bugo alwala ka ga dai mu ba mu ji ma yayi alwala ba ka bugo alwala ka sa kaya masu tsafta ka zo ka karanta fatiha mu gani zai warke idan bai warke ba to ɗayan biyu ka binciki matsayinka tsakanin iyaka na budu wa iyaka na ibadar ibadarka anya ko ta karɓi wajen Allah sannan na biyu babu mamaki Allah maɗaukaki yana jarabta ka ne domin Allah ba a gwada shi idan ka karanta fatiha don ka gwada Allah sai Allah ya kunyata ka ba a ɗaukar Allah a matsayin abin misali abin abin example ce kai za ka mai da ubangiji don ka ji wani ya karanta fatiha to bari ka gwada in ka yi da wannan nufi kuma sai Allah ya kunyata ka Allah ba abin wasa ba ne saboda haka sharaɗi na tawakkali shine kyautata ibada ayar tawakkali cikin qur'ani ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ka dubi littafin tauhidi iyaka na budu wa iyaka na sta'inu ayar tawakkali amma tawakkali yana da sharaɗi sharaɗinsa shine al'ibada in kana son taimakon Allah ka kyautata ibada gare shi don haka bahaushe yake cewa alheri danko ne baya faɗuwa ƙasa banza Matuƙar ka kyautata ibada duk sa'ilin da ka ɗaga hannu ka roki Allah Allah zai biya ma bukata shi dama abin da yake so shine kyautata ibada din duk inda ka ga an kawo wani bayani cikin qur'ani ana maganar tawakkali zaka ga an gwama da kyautata ibada tun daga kan annabawan farko har zuwa kan annabi muhammad babu wani mutumin da za a ce yayi tawakkali ba a ce ya kyautata ibada ba na dogara ga Allah to kana kyautata ibada ga Allah wanda ya kyautata ibada ga Allah shi yake dogara ga Allah wanda bai kyautata ibada ga Allah ba ko ya dogara ga Allah aikin banza ne ka duba tarihin annabi shu'aibu a suratu hudu Allah ya bamu misali qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi قال يا قوم أرأيتم إن ala على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب النبي شعيب يتي قال يا قوم يا قوم متانينا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي كنغني gani na yi to ba ku tunani babu mamaki abin da nake kiran ku gare shi dinnan gaskiya ne idan ko gaskiya ne ba ku ganin kuna kasada wa razaqani min rizqan hasana gashi Allah misali ya arzuta ni da kyakkyawan arziki ya bani annabci ina kiran ku zuwa ga shari'a ku kuma kunki wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an sannan kuma babu kuskure cikin abin da nake kiran ku duk abin da nake ku zo ku yi za ku samu ni ma ina yi annabawa in sun kira al'umma su zuwa ga wani aiki zaka samu annabawan sun fi kulawa da wannan aikin shi yasa manzon Allah ya ce ana a'lamukum billah wa atqakum lahu na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron Allah wanda ya sanin Allah za a samu shi fi tsoron Allah babu yadda za a yi annabi ya ce ku zo ku yi ibada a samu kuma shi yana baya ku zo ku yi sallah za ka samu annabin ya fi kowa kyauta ta sallah ku zo azumi za ka samu annabin ya fi kowa kyautata azumi yau ba ga azumin nan ma da muke yi ba mun yi bayani shi manzon Allah yakan hada azumin kwana uku hudu a jere ba sahur babu da baki kwana uku kwana hudu in dai ka samu annabi yana kiran mutane zuwa ga wani aiki to dole ka samu kuma annabin ya fi kulawa da wannan aikin sai ya ce to in uridu illa al-islaha mustafatu in na kira ku zuwa ga wani aiki ƙoƙari nake in yi gyara iyakan ƙoƙari na ƙoƙari nake in gana shiryar da ku ne da ku duk mun tafi aljanna sai ce wa ma tawfiqi illa billah daidaituwa game da al'amari na bai zama waface ga Allah in kuka ga al'amari na ya kyau to Allah ne ya min muwafaka sai ce alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara ga Allah na dogara amma bai shiru ba sai ce me wa ilaihi ne? kuma ga Allah nake karkatawa wajen ibada da zai ce ga Allah na dogara ya yi shiru to da maganar bata cika ba dole sai da ya ƙara da wa ilaihi unibu kuma ga Allah nake karkatawa wajen ibada ko ga nan, duk mutumin da ya dogara ga Allah dole kuma ya karkata ibadarsa ga Allah ka kyautata ibadarka ga Allah to sai Allah ya taimake ka misali annabi Ibrahim suratul mumtahina قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا م. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سورة المرتهلة الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة حقيقة كيكاوان أبو كوي يا تبت غريكو يا كو الأمر النبي محمد موكينا akwai kyakkyawan abun koyi gare mu mu al'ummar manzon Allah shi Ibrahim na ma'ahu game da tarihin annabi Ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi in muka dubi tarihin annabi Ibrahim za mu samu kyakkyawan abun koyi iz qalu liqaumihim Allah ya ba mu labari yace lokacin da annabi Ibrahim da mutanansa suka ce wa jama'ansu inna bura'a minkum mu ba yanzu ba mu ba ku ba ku ba mu kaji ji an ce ba mu ba ku to magana ta bace ba mu ba ku wa min ma ta'buduna min dunillahi sannan ba mu ba abin da kuke bauta mu muddin ba Allah ba ba mu ba ku ba mu ba abin da kuke bauta masa wanda ba Allah ba kafarna bikum mun ki ku annabi Ibrahim kenan kafarna bikum mun ki ku da ku da abin da kuke bautan ba ma son ku me yasa saboda ba su bautan Allah وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء sannan kiyayya da gaba sun fara tsakaninmu da ku kenan abadan har abada duk Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasana ku musulmai ga abin koyi gare ku wai wato haka za mu yi da kafiran yanzu kanat lakum uswatun hasana hakika kyakkyawan abun koyi ya tabbata gare ku suka ce inna bura'a minkum ba mu ba ku ba ku ba ku Allah ya ce kuma wannan maganar wai kyakkyawan abun koyi ne kuma ga shi din ga ku ga su ga su ga kuma Allah ya ce cikin abin koyi. annabi ibrahim yake na bikum mun mun ku don haka ce al-kufru al-inkar ko kaki abu shine ake kira kufrun shi sa ake kiran kafiri al-kafiru domin ya yaki wa ki Allah na bikum mun ku wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal bagdha kiyayya da gaba sun fara tsakanin mu da ku kenan sai ce ne abadan menene abada kiyayya da gaba sun fara tsakaninmu da ku kenan har abada kuma Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasana wai wannan abin koyi ne gare ku al'ummar annabi Muhammad darkash wannan zamani la haula wala quwwata illa billah Allah ka samu cika da imani yaushe za a bar kiyayya da gaba hatta tu'minu billahi wahdahu sai ranar da kuka yi imani da Allah shi kadai ba kwa cewa Allah shina da ɗa ba ku cewa Allah shina da mata ba ku cewa Allah uku ne ba ku cewa Allah hudu sai ranar da kuka yarda da Allah shi kadai wannan rana ne za mu bar kiyayya za mu bar gaba za mu bar kin ko sannan kuma za mu yi mu'amala tsakani babu komi Allah ya ce لقد كانت لكم أسوة حسنة حسبنا الله ونعم الوكيل illa kaula ibrahim li abiji Allah ya ce to amma akwai wata magana da annabi ibrahim ya yi wa babansa wannan ba a so ku yi koyi da shi wannan maganar kada ku yi koyi da ita maganar ita ce la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah ya yi ya yi babansa ya musulunta ya ki musulunta sai annabi ibrahim ya ce to zan nema maka gafaran allah amma duk da haka karka saki jiki don ban mallaki komai wajen allah ba babu mamaki ya roki allah ya ki to wannan maganar ba a so ku yi koyi da ita matukar babanka kafiri ne haramun ne ka neman masa gafaran allah sai dai ka masa addu'a allah ya shirye shi to bayan sun gama magana annabi ibrahim da waɗanda suka yi imani tare da shi sai suka ce rabbana alaika tawakkalna ya mu gare ka muka dogara domin kai muke faɗa saboda haka mun dogara da kai wa ilaika anabna kuma gare ka muke karkata ibadar mu wa ilaika almasiru makoma tana gare ka kaga su ma da suka ce mun dogara da kai ya Allah ba bar magana ba sai da suka ce wa ilaika anabna gare ka muke karkata ibadar mu duk mutumin da ya dogara ga Allah to dole ne kuma ya karkata ibadarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala dole ya kyauta kyautata ibadarsa in ba haka ba tawakkalin sa aikin banza ne bai ganin biyan bukata ka dawo suratul ra'adi sai Allah ya dawo yana magana da annabi Muhammad كذلك fi ummatin qad قد min من قبلها tatlu tatlu alaihim كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الله يشي كذلك هكا نندي أرسلناك مكا أيكوك يا كي محمد صلى الله عليه وسلم في أمة تكون الأمة قد خلت من قبلها أمم ودع الأمم سنغبا تيتا من أيكوك تكون الأمة ba ita ce ta farko ba wasu al'ummomi sun gabace ta su ma mun tura musu annabawa mun aike ka kai ne tatlu alaihim allazi auhayna ilayka don ka karanta musu wahayin da muka yi maka ka karanta musu qur'ani ka karanta musu hadisai wa hum yakfuruna birrahmani amma duk da haka gashi suna kafirce ma Allah ne rahama kana ta yi musu wa'azi sun kibi Allah yana musu rahama amma suna butulce masa ya ba su lafiya ya ba su arziki ya ba su abinci ya ba su haihuwa ya biya musu bukata amma sun kibin dokokinsa to kun ka ce musu huwa rabbi Allah nan dai shine ubangiji na ba zan bar shi ba la ilaha illa huwa babu wani abin bauta sai Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara to shi ma bai yi turo ba sai ya ce wa ilaihi mata gare shi kuma makomar ibada ta take kun ga hatta manzon Allah da ya ce alaihi tawakkaltu sai da ya ce wa ilaihi mata gare shi makomar ibada ta take duk inda kaga an sa tawakkali dole za ka ga an hada ta da ibada a suratul muzammil da Allah ya ce inna laka fil nahari sabahan tawila sai ya yace inna laka fil nahari sabahan tawila واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق, رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا kafin ألا يسيو ce wa manzon Allah ya rike Allah a matsayin abin dogaro sai da ya واذكر اسم ربك كأنبت سونا أبنججنك وتبتل إليه تبتيلا ka yanke rayuwarka ka maida ta ga Allah kai ta bautan Allah rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin makullan rana da makuyanta la ilaha illa huwa babu abin bauta sai shi idan ka yi zikirin Allah idan ka yanke rayuwarka ka koma ga Allah ka rike Allah abin bauta baka bautan kowa sai Allah ka kyautata ibadarka ya kai Muhammad fattakhizhu wakila lokacin sai ka rike Allah abin dogaro Sai lokacin za ka rike Allah abin tawakkali duk mutumin da yake ya dogara ga Allah bai kyautata ibadarsa ƙarya yake kyautata ibada ita ce sa ka zama waliyi don haka malamai suke cewa iyaka na abudu wa iyaka na sta'inu mahalli ne na wilaya duk mutumin da kuka ji an ce waliyin Allah ne sai ku dubi aikinsa wani wai shi waliyi ne amma ko bai sallah waliyu shaitan ka duba sahihul bukhari hadisi na 6502 da littafin imam al-bayhaqi al-asma'u was sifatu shafi na 623 da littafin imam al-bagawi sharh sunna mujallal na biyar shafi na 19 amma littafin musnad littafin sunna da yawa sahabban manzon Allah mutum takwas suka ruwaito wannan hadisi wanda kun sha ji mutum takwas nana Aisha Abdullahi, Abdullah Abba, Abbas na Ali Anas bin Malik Huzaifatul Yamani Mu'az dan Jabal Abu Umamatul Bahili ga Abu Huraira Allah shi kara musu yarda Allah tabaraka wa ta'ala cikin hadithul qudusi yace man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya cuci waliyina to ina sanar da shi ya fito mai yaki Allah ya baka izini ka zo a yi fito na fito tsakaninka da shi domin ka cuci waliyinsa to waye waliyin sai ya fassara mana wa ma ilai ilayya abdi bi shay'in min aftaraftuhu alaihi. bawa na baya zuwa kusa da ni da wani aiki fiye da wanda na ce na farlanta masa ba yadda za a yi kaje kusa da Allah ta wani aiki wanda ya fi farilla in kana son ka je kusa da Allah to raye farilla sai Allah ya ce wa ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu ka dau matsayin ka a matsayin iyaka na abudu Allah yana ɗaya gefen wa iyaka nasta'inu ya za a yi faru tsakaninka da Allah ana samun tazara mai tsawo wani yana kusa da Allah wani yana nesa da Allah iyaka na gudu, amma kana nesa ba a jin mamuryanka wani kuma yana kusa da Allah da ya ce iyaka na gudu, to Allah yana amsa ashe kafin ka samu al-isti'ana sai ka je kusa da Allah kafin ka samu taimakon Allah to dole ne sai ka raya farillan Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah baya so Allah bai biya masa bukata in kana son biyan bukatan Allah to dole ne ka zo cikin waɗanda Allah yake so yaya Allah zai so ka sai ka je kusa da shi ya za a yi ka je kusa da Allah sai ka raya farilla sai ka raya farilla ta raya farilla Allah baraka wata ala kake zuwa kusa da shi kenan tsakaninka da Allah tsakanin iyaka na abudu ɗinka da kuma wa iyaka na sta'inu abin da zai matsa da kai kusa da Allah shi ne kiyaye farillaki sai Allah maɗaukaki ya ce wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu matukar bawa na yana raya na filfilu yana ƙoƙari wajen kiyaye ta tadawudi yana azumi na nafila sallah ta nafila yana ba sadaka yana zuwa umara yana ƙoƙarin abin da yake ba farilla ba to duk sa'ilin da kake raya nafila kana dada zuwa kusa da Allah ne in ji Allah baraka wa ta'ala ce to idan kana so ka san alamar mutumin da iyaka na abudu wa iyaka na sa'ilu ɗinsa suka zo daidai wa daida kalma biyu ɗin nan sun haɗu mutumin da da ya ɗaga hannu ya roƙi Allah sai Allah ya bashi bari ka ga alamarsa man Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'iza a hababtuhu lokacin da na so shi domin idan Allah yana son ka shine in ka roƙe shi zai biya ma bukata shine in kai ibada nan take yana karba alamar ita ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi zan kasance jinsa wanda yake ji da shi za a waye gari kunnanka baka jin haram wa basaruhu allazi yubsiru bihi idonsa da yake gani da shi za a waye gari baka amfani da idon ka ka kalli haram wa yadahu ya shi biha hannunsa da yake ɗaukan abu da ita za a waye gari wannan hannun baka amfani da shi wajen sabon Allah wa rijluhu hullati yamshi biha kafansa da yake tafiya da ita za a waye gari ita ma kafarsa baya amfani da ita wajen sabon Allah waɗannan hanyoyi guda hudu ta nan ne ake gane walittakan bawa shin kana jin haram kana ganin haram kana taba haram kana tafiya wajen haram ayar tambaya nan idan eh ka binciki dangantakar ka da Allah ba ka kusa da Allah idan kuma a'a kana kulawa ta wajen jin haram da ganin haram da taba haram da tafiya wajen aikata haram kana kiyayewa ba a magana ta haram ka saurara ce. kiɗe-kiɗe ne baka saurarawa kallon haram baka yi hannunka baka amfani da shi wajen aikata haram kafafunka baka amfani da su wajen tafiya wajen haram Allah ya ce to a wannan lokaci iyaka na gudu wa iyaka na nasta'in sun ɗauki sharuɗan da ake bukata don haka Allah ya ce wadda in sa'alani da yaro ke ni la'u'uqiyannahu wallahi zan bashi wa in yi ista'azani da ce Allah ka tsare ni ubi zan nafu zan tsare shi wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an kabudu nafsi abdul mu'min yakrahu al-maut wa akrahu musa'atuhu wa la budda lahu minhu Allah ya ce, a duniyan nan babu abin da nake taraddudi in zan yi shi sai dai abu daya babu abin da nake taraddudi wajen yinsa sai dai abu daya lokacin da mutum ya kula da dangantakarsa tsakanin shi da ni yana kulawa da farillai yana raya na baya jin haram bai ganin haram bai taba haram bai amfani da kafafunsa zuwa ga aikata haram wannan mutum in na zo ɗaukan ransa sai na yi taraddudi in ji Allah tabaraka wa ta'ala aiwa ko kai ne masoyinka ba ka cutar da shi don duk wanda ya kai wannan matsayi to ya zama masoyin Allah masoyin Allah shine waliyun lahi shine wanda dangantakarsa da Allah ta yi kyau Allah tabaraka wa ta'ala yake ya karahu al-mauta wa ana akrahu musa'atahu gashi shi baya son mutuwa shi kaga har waliyi bai son mutuwa ko shi baya son mutuwa ni kuma ban son in cutar da shi yace wala budda lahu min kuma gashi dole sai ya mutu to sai Allah ya tura mala'iku ya ce ku je ku ɗauki ransa mala'iku kuma sai su ringa saukowa suna rige-rige suna rige-rige wannan yana ni zan je dauka ransa wannan yana ni ne zan tafi wannan yana ni ne ana rige-rige da amma in kun je ku yi a hankali domin bawa na ne domin da sun zo kafin su ɗauki ransa sai an kawo masa aljanna ce haba dubi aljanna fa kaga ko ta dubi ni'imar da Allah ya maka yanzu kana son ta ko dai mu barka ne cikin iyali ta mu tafi kawai shi sai a karba a cikin nan biyan bukatanka ya dogara da kyawun ibadarka iyaka budu, wa iyaka sa'inu ibadarka ta yi kyau to iyaka sa'inu sai yi kyau Sharaɗin kenan don haka kar ka yi tsammani sai kai matsayin waliyi ne za ka roƙi Allah ya biya maka a'a gwargwadon aikinka gwargwadon biyan bukatarka kada a ce to yanzu duk sallar samu gashi nan dai yadda take to kuma shi kenan duk addu'o'in mu ba su karbuwa za a iya karba ka san ai ko ibadar akwai da yar dama dama ko ba a cewa duk sun baci akwai yar dama dama ce to ku duba da cikin rubabbun nan a samu dan dama dama a kawo ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2287 Anas da Salman al-Farisi da Abu Huraira Allah ya kara masa yarda sahabban manzon Allah mutum uku suka ruwaito hadisin qudsi har yanzu قال الله تعالى الله مدوكياتي إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا idan bawana ya dan matso da ni ya dan matso kusa da ni daidai shibir dani dani i don't know what you call it in english dani kamar wannan me kenan eh? ɗani ɗaya shine tsakanin babban yatsa da dogon yatsan nan kaɗan matsa kusa da Allah ɗani guda eh taki ɗani in ka matsa kusa da Allah ɗani guda ta karramtu ilaihi an Allah ya ce ni kuma zan matso kusa da shi zira'i guda kai ka maso ɗani guda shi kuma zai matso kusa da kai zira'i guda a ashe kenan in ka dan matsa da iyaka na abu da dan kaɗan sai Allah ya dan matso shi ma da nasta'inu din dan kadan ba mamaki ka shekara ba mamaki ka shekara kana neman naira dubu sannan a baka shekara guda ina ne an dai baka haiko saboda na abudun naka da yi kyau ba nasta'inu ko dole ya dau lokaci إذا ilayya al العبد shibran تقربت ilayhi ذراعا idan bawa na ya dan matso kusa da ni ɗaya ne ɗaya ne kuma sai dan matso masa zira'i ai Allah ya kyauta kai faɗa ne ka matso shi ko ya matso zira'i tsakanin dani da zira'i ba a kwatantawa Allah ya ce wai za ta karraba ilayya zira'an in ya matso kusa da ni kuma daidai zira'i ta karrabtu min huba'an ni kuma sai matso kusa da shi daidai faɗinsa faɗinsa daidai tsawonka in ka zo kusa da Allah zira'i daya shi kuma zai zo maka daidai faɗinka sai ya ce wa idza atani mashiyan idan bawana ya zo min yana tafiya ataituhu har wala ne kuma sai in zo mar ina sauri in ka zo a guje Allah ya rungume ka ka zama na shi don haka in kana son Allah ya biya ma bukata ne kyautata iyaka na shi ma sai Allah ya kyautata wa iyaka nasta'in alheri danko ne ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان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 تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض عندك الله يا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان mutanen kirki suna الدعاء suka يا ya Ubangijinmu mun ji mai kira annabi Muhammad mai kira yana kira yana cewa ku zo ku yi imani an aminu bi rabbikum ku zo ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani rabbana tunda mun yi imani faghfir lana dhunubana sai ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifukanmu wata tawaffana ma al-abrar ka dauki rayukan mu da mutanen kirki rabbana ya ubangiji mu wa atina ma wa atana ala rusulika ka ba mu abin da kai mana alkawari ga manzanninka wala taqzina yawmal kar ka kunyata mu a ranar hisabi ranar tashin kiyama innaka la tukhliful mi'ad lalle Allah baka saba alkawra kun gani waɗannan ayoyi da suke cikin suratu ala imrana malamai suka ce ana magana ne akan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai sahabbansa kawai na farko ba har zuwa na ƙarshen zamani duk mutumin da ya amsa kiran manzon Allah duk musulmi wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da duk abin da manzon Allah ya kira mu zuwa gare shi to da shi ake magana cikin waɗannan ayoyin Allah ya ce fasta jaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amala amilin minkum ubangijinku ya amsa addu'anku ana magana da waye da mu musulmai ubangiji ya amsa addu'o'inmu فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيء عمل ba zan بازن aikin wani mai aiki daga cikinku ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala don haka in ka tsaya sallah sallar ka nan ta ɗanyi dama dama sai a baka lada ɗan dama-dama idan ta yi kyau sai a baka kyakkyawan lada sai in ta baci sannan sai a ki baka lada an nila komai wato komai karanci alherin da ke cikin sallar ka Allah bai kin baka lada kar ka ɗauka ce ka yi sallar mai kyau irin ta manzon Allah sannan a karɓawa ne kai baka yawa wallahi babu mutum da zai to ma irin ta sahabbai ma yi bare irin ta manzon Allah muna nan ana dan daddamawa wa dai mun da kanmu da manzon Allah ka dai kamanta ko fa tashabbahu idza lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kiram falahu muna kamantawa ne sai Allah ya ce min zakarin aw unsa namiji ko mace kun min ba'd sashin ku ga sashi suke matukar ka kyautata ibada to Allah madaukaki zai kyautata maka sakamako wato komai kankantan aikinka Allah tabaraka wa ta'ala ya maka lamuni zai baka lada matukar aikin nan yayi kyau to lokaci ya lokaci da na kawo dogon hadisin nan na bamu misali da maganar da ba haushi ke cewa alheri danko ne bai faduwa kasa banza muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ibadunmu Allah shi sa duk ibada da muke karbabbo ne kuma Allah ya kyautata ƙarshen mu ya gama mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan rahama akwai tambayoyi a dan yi hakuri من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد malam ji ana cewa idan mutum yana azumi ba zai shafa mai mai kamshi ba kuma ba zai sa turare a jikinsa ba to malam shin gaskiya ne ya zama kazami kenan ya kamata ya sa turare mai kamshi ya kuma sa mai mai kamshi babu wani laifi a kai turare da mai ba abinci ba ne ba abinci ba ne ba su bata azumi babu dalilin da zai sa mutum bai sawa akwai malamai da ke cewa ba a sawa kuma ba dalili kansa tunda babu dalili barin su haka shi fi asali ga ya kafar mutane suna tafiya dukun dukun kuma sai duk a zama kazamai cikin watan ramadan ko ma da ya rika wanka ana sa turare mai kyau kuma a shafa mai mai kamshi wannan shine abin da ya kamata da wata malam don allah ka dinga faɗan kwanan wata idan za ka dinga fara karatu. Mhm. Ya wato bari amsa wannan kaɗan daga. wai ringa faɗan kwanan wata an zan fara karatu kun san abin da ya sabon faɗa ai an sha gaya mun wai ringa faɗan kwanan wata ba na faɗan kwanan wata domin wa'azin nawa ba shi da kwanan wata wa'azina ina fatan ya zama yana aiki har tashin kiyama ba ka taba jin wani hadisi da aka ce ranar kaza ga watan kaza manzon Allah ya ce kaza ko ka taba ji akwai ta sai mu bashi shi haka yadda manzon Allah ya banna shi Allah ya samu gaskiya malam shin dole ne mace ta sa hijabi lokacin da za ta karanta alkur'ani eh, karatun Kur'ani zikiri ne ba lalle ba ya zama ta sa hijabi don za ta yi karatunsa don zikiri kana yin sa duk wata siffa na rayuwa da ka samu kanka amma yana da kyau in za ta yi karatun ta shiga siffa mai kyau wanda ta sa eh, kaya sutura mai kyau ta shiga siffa mai kyau ta karanta qur'ani ta wadda ta karanta qur'ani ba alwala ko kuma ba ba wata sutura ba ta kuma cikin siffa mai kyau ladan su ya bambanta amma kuma bai hana yi ina fata an gane shin ya halatta matan aure su je makarantar islamiyya malam ba ma ya halatta ba wajibi ne wajibi ne mace ta tafi makarantar islamiyya ka duba hadisan manzon Allah an sha faɗa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata ya yi musu wa'azi an sha faɗa ya tara mata ya karantar da su ya tara mata sun yi mubaya har yanzu kuma ana eh, tantama game da cewa mace ta fita waje ta yi karatu kuma ka lura mutum ko malami ne matukar matansa ba su zuwa makaranta dole za a samu sauran matan gari sun fi matansa ilimi domin mutum shi kadai bai iya koyar da mace ilimi kamar da za ta je makaranta malamai da yawa su karantar da ita